Jawabin aure za mu yi, da farko Allah ne gaba, sannan aure na biye, mazan Allah na biye ta uwa da uba ku suna biye. Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na makala mu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida, an an yi faɗa do annabi, do Allah a ba sauran fita. to amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo. Shin baya in rabuwa ta zo, kiran amalanke naki ne, ki kwashe kayan kin jiya, ki kai can a gida naku. A san maki ɗaki ɗan kaɗan, kin sa kayan sun lankwashe, sannan wasu ma sun maukaɗe, kana wasu kan sun tasgaɗe. mai gida ba laifinsa ba kin ga ke ma ba laifinki ba yan gulma da makircin tsiyama masu raba sunna rabana don mu taru mu musu to mu ce musu Allah ya isa da can kina ku gidan miji rigan sawa sai zanen ɗaurawa shi za yi cin takalma shi za yi tuwon dawa in zaki ci sannan sakwara in zaki ci tuwon shinkafa kin jiya mutukar in sun zaki ci mai gida ya yi tanadi duk a taskar Allah za ku ci to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki da can kina kwa gidan miji uwa da uba ya kula da su uwa da uba ya kula da su to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki yi dubban jama'a sun tabbata mai gida kai zan maka gargadi kai ma wannan matar ka ce ruwan wanka ita za ta kai ta lura da yara kankana sharar ɗaki ita za ta yi ta tuka abinci ka zo ka ci in ta yi baƙi ta kula da su shin malam ko ka ne a wata nawa za ka biya su ne. to don haka nan daɗa kungiya mata ku riƙe aure da kyau to maza ku riƙe aure da kyau a cikin ku maza ma ne. mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula school ga university mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambasada America akwai ambassador, Arashi akwai ambasada Italiya a uh, ambasada Mexico akwai ambasada Holland akwai ambasada German ga ambasada a aikin talakawa sun ka don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna. gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar ma lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin da